assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau litinin 23 ga watan dulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da 28 ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith al na abi abdurrahman al isma'il bin akibo ahmad jibril allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi idan dai ba manta ba har zuwa yanzu dai malin yana mana bayani akan fardiyyatu saumin ramadan bayani akan cewa azumin watan ramadan farilla ne ga dukkanin al'umma wannan babu yana ɗauke da nassoshi da ke jan kunni game da mutumin da yake sakaci da azumin daga ciki mala ya ce kalal musannif rahimahullah marubucin littafin buguya malan ah, abubakar ya ce عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع da yawa yawan masu azumi ba su da ladan azuminsu su yi yunwa da yawan masu azumi ba su da ladan azumi sai dai shan yunwan banza wa rubba ƙa'imin da yawan wanda yake tsayuwan dare tahajjud ne ashanci tarawihi ne laisa lahu min qiyamihi illa sahari bai da komi na ladan da ake ba masu wannan ibada sai dai ya hana irin shi bacci wannan wani jawabi ne da babu wani wanda ya isa ya bayani in dai ba ma'asum ba domin wani al'amari ne wanda ba iya sanin shi ta hanyar ijtihadi ko tunani sai dai ta hanyar nasi karara kenan Allah maɗaukin sarki ne ya sanar da annabi cewa da yawa yawan masu azumi ba su ladan azumi sai yunwa da yawa yawan waɗanda suke tsayuwan dare ba su da lada sai dai kawai hana ido bacci sakamakon ababe da yawa mutumin da bai daina gulma da ƙarya da annamimanci da ayyuka waɗanda shari'a ta hana yayin da mutum yake azumi ba to wannan yana ɓata ladan azumin shi ya sani ko bai sani ba haka mutumin da ya sa riya bai yi don Allah ba domin annabi yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi duk mutumin da ya tsayi wani dare yana mai imani da kuma neman lada ga Allah to Allah madaukin sarki zai gafarta mai daukacin zunuban shi ina fatan mun gane to kenan waɗannan abubuwan su da ire-iren su duk mutumin da yake azumi ana da buƙatan ya nisance su muddin da yana son ya samu alkhairin da mai azumi ko mai tsayuwan dare yake samu Allah madaukin sarki ya samu mu dace wannan hadisi shine hadisi na talatin da hudu a cikin jeren giyan hadisan buguya rawahu ibn maja ibn maja ne ya ruwaito wannan hadisi wa ahmad Walhakim hakim sahihin da ahmad da hakim sun ruwaito wannan hadisi da isnadi ingantacce qultu malam yace nace hadisin hasanun malaki bo yace wannan hadisi ne kyakkyawa akhrajahu ibn maja ibn maja ya fitar da shi a lamba hadisi na 1690 fi saumi a littafin da ke bayani a kan azumi babu ma ja a fil والرفث للصائم rafathi lissa'im babin da ke bayani a kan mutumin da yake giba annamimanci yake yi da mutane hada mutane fada yake maganganun batsa da kallace-kallacen abubuwan batsa yana azumi to wannan bai da azumi al'imam ibn maja ya kawo wannan hadisi a wannan babi mala ya ce wa li da ifin usama bin zaid amma a ruwayin ibnu maja a cikin isnadin shi akwai wani mai suna usama dan zaid qala hafiz fihi ibnu hajarin ya faɗi dangane da wannan mutumi ya ce da'ifun min qibali hifzihi mutum ne mai rauni a fuskan haddin shi wa qala nasai al-imam nasai ya ce laysa bil wannan mutumi bai da ƙarfin kafa hujja a yayin da ya ruwaito hadithi wa qala ibn ma'in ibn ma'in yace thiqatun salihun a bangarori dai wannan mutumin kirki ne sannan kuma salihin bawa ne matsalan da aka samu shine yana da khiffatud dabt a ka'idan malaman hadisi in mutum bai da tamu dabt hadisin shi ba zai zama sahihi ba sai dai zama hasan lakin tabahu amr bin abi amr maisara an samu amr ɗan abi amr maisara ya yi mai mutaba'a ala kalamin yasirin fihi wa huwa aidan inda ahmad haka wannan ruwa ya zo a cikin musnad imami ahmad a lamba hadisi na 8843 wajawwada shu'aib isnaduhu fi ta'liqi alal musnad shu'aib al-arnaud ya ce wannan hadisi kyakkyawa ne a cikin talikin da yima musnad imami ahmad wa kaza akhrajahu hakim haka al hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin al-mustadrak a lamba hadisi na 1571 wa qala hadisun sahihun ala shart al-bukhari yace wannan hadisi ingantacce ne a bisa shartin al-imam al-bukhari wa lam yukharrijahu sai dai bukhari da muslim su duka babu wanda ya fitar da wannan hadisi ووافقه الذهبي كما في التلخيص هكا الإمام الذهبي يمارى محاكم بايا كما يندي يدو في تلخيص الحبير وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني فضيلة الألامة الأثر الألامة الألباني يا إنجنتا وانا حديثي أشكل لتافين شمي سنة صحيح الجامع ألم حديثي ندبو أكو دريه دا تمانين دا تقص Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi qala al-musannif rahimahullah marubucin littafin bugya a sheikh usman ɗan abi bakarin Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu عن sallallahu alaihi wa عليه wa sallama ƙala daga abu huraira Allah ya ƙara mashi yarda daga annabi ya ce idza asbaha ahadukum yawman sa'iman duk sanda ɗaya daga cikin ku ya waye wani gari yana azumi fala yarfuth karye kwarkwasa maganganun batsa kallace kallacen banza hirace hirace marasa kan gado kar mutum ya wannan wala yaj'al karye wauta kokoye kokoye rigingimu zage zage duk wani abin da za a kalla a ce wauta ne kar ya sake aikata shi fa ta shatamahu da wani zai kalle kai kwala ma zagi au qatalahu ko ya neme ka da faɗa fal ya yaqul annabi ya ce ce ma wannan shashashan ni sa'imun ni ina azumi ni sa'imun ni ina azumi mun gano wannan da kyau ku duk wanda ya neme ka da rikici ya neme ka da jayayya ya neme ka da aikin banza alhali kana azumi ka gaya mashi cewa in ni sa'imun wannan bariya ba ne umarni ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi na talatin da biyar kenan a cikin jerin giyan hadisin buguya rawahul bukhari wa muslim al’imamul bukhari da muslim su suka ruwaito wannan hadisi wa tirmidhi wa abu doda wa nasa'i da al-imamu da abu doda da al'imamin Nisa'i. nasa'i Allah maɗaukin sarki ya musa kayya da alkhairi malin malam ce. hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce al al-bukhari ya fitar da hadisun a lamba na 1894 a littafin da ke bayani akan azumi babu fadli saumi babin da ke bayanin falalan azumi muslim ya fitar da hadisin a lamba na 1151 wallafzi lahu lafazin da muka karanta lafazin muslim ne fi siyami a littafin da ke bayani kan azumi babu nadabi sa'imi idza du'iya ila ta'amin wa lam yarid al-iftar babin da ke bayani akan an duk lokacin da aka gayyaci mai azumi kuma bai nufin karya wannan azumin ba to me zai ce ma wanda ya gayyace shi inni sa'imun inni sa'imun al-imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na 764 a babin da littafin da ke bayani kan azumi babu ma ja a fi fadlis saumi a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan falalan azumi al'imam abu dauda a sijistani ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2363 fi saumi littafin da ke bayani kan azumi babul gibati lissa'imi babin da ke bayani a kan matsayin giba ga mai azumi wannan sa'i al'imamun nasa'i ya fitar da hadisin a mujalladi na hudu shafi na ɗari da sittin da hudu fi siyami a littafin da ke bayani kan azumi babu fadli siyami wa akhrajahu aidan ibnu maja ibnu maja ma ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da ɗaya fi siyami babu ma ja'a fil gibati war rafathi lissa'imi قال المصنف رحمه الله مالا إسماعيل ɗan abi bakar Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai kuma annabi ya ce, inna lillahi azza wa jalla fi kulli lailatin Allah maɗaukin sarki a kowane dare yana da wasu bayi na musamman da ya ware fi kulli lailatin min ramadan a kowane dare na watan ramadan sittu mi'atin alfin atiƙin minan nar. akwai mutum dubu ɗari shida da Allah yake ‘yan taso a kai su aljanna an fasa sa su a wutan da ‘yan wuta ne amma duk daren ramadana wai sai Allah ya kwashi mutum dubu ɗari shida sai a ƙara musu girma sai a kai su aljanna fa'iza kana akhiri lailatin dare na ƙarshe na wannan watan ramadan in ya zo a Atakallahu bi adadi man maza sai a lissafa dubu ɗari shida su talatin adadin abin da ya bayar to sai a ‘yanta su baki ɗaya sai a yi aljanna da su mun gano wannan da kyau ko kenan idan daren ƙarshen ya zo za a ‘yanta mutum miliyan sha takwas kenan kun gano wannan da kyau ko wannan hadisi na talatin da shida kenan cikin jeren giyan hadisan buguya rawahul bai haƙi al'imamul bai haƙi ya ruwaito shi ƙultu malam ya ce al'imam akibo kenan hadisun da'ifun wannan hadisi da'ifi ne akhrajahu al-baihaqi fi sha'ab iman al-imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin sha'abil iman a lamba hadisi na 3604 fi fada'ili shahar ramadan a babin da ke bayani akan falololin watan ramadan an hasan mursalan daga al-imam hasan al-basri daga annabi wa qala aqibahu haza hadisun mursalun shi kan shi al-imam al-baihaqi da ya kawo hadisin sai ya ce wannan hadisi mursali ne وضعفه العلامة الألباني فضيلة العلامة الألباني يرون أن حديثي في ضعيف الترغيب والترهيب الكتاب شميسونا ضعيف الترغيب والترهيب أجزء فرقو شافي نتريد همسن وقال في الأجوبة النافعة albani ya faɗi a cikin littafin al'as'ilatun nafi'a an menene na nafi'a an as'ilati lajinati masjidil jami'a ya faɗi a lamban hadisi na 48 a jiz'i a takadda na farko shafi na 114 sha biyar ya ce hadisun batilun batilin la asla in suka ce batil ko isnadi bi da shi kawai wani ne ya samu ya sha dare kawai ya kirkira ya banko ya kaga ma annabi shi ina fatan mun gano wannan da kyau to yin tsakanin da Allah wannan littattafan ko ko wannan littafin duk garin da ka je zai wahala ka je zaure baka tadda ana karantar da shi ba zai wahala ka samu limamin juma'a na hudu ba bai ɗibo hadisi a cikin nan ko wa'azin kasa ko na mako ko na menene suna tacewa da tantancewa kowa kawai kowa zai ɗibo ne ban koma al'umma su gyaran da wannan littafin zai da wannan karatun da ake Allah maɗaukin sarki kaɗai ya san yawan shi Allah ya tsare mana imaninmu qala al-musannif rahimahullah marubucin wannan littafi ya ce an abi horerata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce idza jaa ramadanu futihat abwabul abwabul jannati idan watan ramadana ya zo duk sai Allah maɗaukin sarki ya bubbuɗe ƙofofin aljanna wa ghulliqat abwabin nare sai a ba kukulle ƙofofin wuta wa suffidati shayatin sai a kama shedanin aljanu a ɗaure su kuna fahimtar wannan so da dama sai mutum ya ce a'a to a kuma ana azumin watan ramadan ai kuma gashi gashi gashi malam zai ɗan tattauna mana magana a takaice sai mu ci mun gano wannan da kyau ku annabi bai ce ana ɗaura aljanu ba annabi cewa ana ɗaura shaidanu da maradatil jin kuma su aljanu mukami mukami ne kamar soja ne akwai sakon lieutenant akwai lieutenant ko sannan akwai wa captain akwai major akwai wane akwai haka suke to haka su ma aljanu shegantaka bayan shegantaka mukami bayan mukami ne mun gano wannan da kyau ko haka suke to ana kama shaidanu da maradatul jin wannan hadisi na talatin a cikin hadisan buguya rawahul bukhari al'imamul bukhari fitar da wannan hadisi wa muslim da al'imamin muslim ƙultu malam ya ce sai na ce hadisun sahihun wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu al-bukhari al'imamul bukhari fitar da wannan hadisi a lamba na dubu ɗaya da da da ɗari takwas casa'in takwas fi saumi a littafin da ke bayani a kan azumi malai ce rawahul bukhari wa muslim wannan hadisi al bukhari da muslim suka ruwaito qultu mala akibo ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahul bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na dubu ɗaya da da da ɗari takwas takwas fi saumi babun hal yuqalu ramadan shin ya halatta a ce ramadan au shaharun ramadan ko a ce shaharun ramadan saboda ramadan ma'anan shi shine zafi watan zafi shin ya halatta a faɗi wannan muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu ɗaya da saba'in da tara fi siyam a babin da ke bayani akan azumi babu fadli shaharar ramadan wallafzi lahu wannan lafazi ne na muslim Wahuwa huwa awwal hadisin fi siyami inda muslimin wannan shine hadisin farko da ke bayani kan azumi da al'imam muslim ya kawo a littafin shi mun gano wannan an abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an wa haza min fada'il shaharin ramadan wannan yana daga hadisin da ke bayanin falalan watan ramadan fa inna sharra ya ƙillu bi hululihi saboda sharri na raguwa yana yin ƙaranci idan watan ramadan ya shigo wa ya dul khairu wa ya alheri kuma na yawa yana kwararowa wa ƙada a fil khabar ya zo a cikin hadisi idza kana awwalu lailatin min shahar ramadan idan daren farko na watan ramadan ya zo suffidati shayatinu sai a kama shedanin aljanu a ɗaɗɗaure wa maradatil jinni da kuma kangararrun aljanu wa ghullikat abwabun nari sai a kama ƙofofin wuta a kulle falam min minha babun ba za a buɗe babi ko ƙofa ko ɗaya ba har sai ramadan ya ƙare wa futihad abwabul jannati sai kuma abu a bubbuɗe ƙofofin aljanna falam min ha babun ba za a kulla ko ƙofa ɗaya ba wa yunada munadin kulla lailatin kowane dare mai kira zai kira ce ya bagi alkhair ya kai mai nufin alkhairi aqbil ka fuskanto gafa watan ku ya zo wa ya bagi shar ya kai mai nufin sharri aqsir ka rage walillahi itqa'un minan nari Allah yana da bayan da yake ‘yantawa daga wuta zuwa aljanna wa zalika kulla laylatin wannan kowane dare ne amma ka ce ga adadi wannan bai zuwa cikin hadithi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko akhrajahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa ibn hibban wal hakim wal baihaqi وحسنه الألباني فضيلة العلامة المحدث الألباني يا إنجن تونا حديثي أشكين سيه الجامع ألم حديثي نقري بكوي ده همسن ده ترى قال المصنف رحمه الله malam marubucin littafin buguya a sheikh ismail a sheikh Uthman bin abi bakarin ya ce Kala alaihi salatu wassalam, manzan Allah ya ce, Man afdara yawman min Ramadan, mutumin da duk ya karya azumin Ramadan bila udhrin ba tare da uzuri na shari'a ba, lam ya yaqdihi siyamu dahari ko da zai yi azumin zamanin rayuwar shi kab ba zai biya ba, wa in samahu ko ya azumin. Domin ba za ka samu wani extra rana a cikin ramadana da za a baka a ce ba a komi da shi je karama ba babu ba wani yinin da ya kai na ramadan to kuma shi a cike yake zuwa rahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wannan sa'i da al-imamun nasa'i wa ibn maja wa ibn khuzaima qultu mala akibo yace hadisun da'ifun wannan hadisi ne da'ifi akhrajahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 723 fi saumi babu ma ja a fil iftari muta'ammidan babin da ke bayani akan hukuncin wanda ya karya azumi da gangar wannan sa'i al'imamun nasa ya fitar da wannan hadisi fil kubura a cikin sunan al-kubura mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da hudu fi siyami babu ithmu man aftara qabla ta hillatul fitri ƙarƙashin babin da ke bayani akan wanda ya karya azumi lokacin buɗe baki bai yi ba min turuqin kathira ta hanyoyi mabambanta wa akhrajahu ibn maja ibn maja ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu ɗaya da ɗari shida da saba'in da biyu fi siyami a littafin da ke bayani akan azumi babu ma ja a fi kafarati man aftara yawman min ramadan babin da ke bayani akan kafaran da mutum zai yi muddin da ya karya azumin yini ɗaya na ramadan ibn huzaima ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da bakwai fi siyami babu taglizi fi iftari yawmin min ramadan muta'ammidan min gairi rukhsatin in sahal khabar ya kawo a babin da ke bayani akan sa wanda shari'a ta yi game da mutumin da ya karya azumi a watan ramadan ba tare da wani uzuri ba in hadisin ya inganta haka kenan akwai motsin hadisin bai inganta ba kulluhum min ɗariƙi al matus an abihi an abi huraira marfu'an wa illatul hadis al haza fa innahu majhulun mala yace majhuli ne kama ƙalal hafiz fi taqrib wa ƙada وقفت وقف وقفت له على متابع عند الدار القطني ما ليش ناني مو حديث وند زي مي متابعة أرواي دار القطني أشكين سنن دار القطني ألم حديث ندبو بيت دريوكو تمانين دقايا ورواه عبد الله بن مالك الغافقي عن أبي هريرة مرفوعا لكن في إسناده إليه عمار ابن مطر ابن مطر al-arrahawi a cikin hadisin wannan da zai mara mu wancan baya akwai wani mutum mai suna ammar dan matsar arrahawi wa huwa kazzabun makaryaci ne mun gano wannan da kyau ko misalin wannan shi wancan mutumin majahuli ne a ce ɗan tauri ne ya yanki wani sai a kama shi a kai shi wajen 'yan sanda ana mai shari'a sai ce ni wallah ban yanke shi ba a ce a gaji ne ga mutane sun ganka ce ya ina da shaida to waye shaidan ka wanda zai shaide ka cewa kai ka yanke ba ka yanke shi ba sai je kawo dan boko haram mun gano nan da kyau ko shi dan tauri me yake yi yankan mutu yake dan boko haram me yake yi kashewa yake yi kuna fahimtar wannan da kyau ku shaida ta lalace ko ba ta lalace ba dan sane ne aka yani je kawo shaida sai kawo dan fashi kuna gane wannan hadisi ya ƙara miƙiya ne ko rushe ya ƙare na samu kaza kama kala abu hatimin razi mala ya ce fala allahu lazi sarakal hadis ba lahu hadha sanad ya ce ɓarawon hadisi ne mun gano wannan da kyau ku shi wannan makaryacin shi ɓarawon hadisi ne in ya ga hadisi sai ya nemo shi ko sai ya ƙera mai isnadi ina fatan mun gano wannan da kyau ɓarawo kenan a cikin hadisi mala ce wa qara akhraj al imam al bukhari fi sahihi mu'allaqan bi sigati tamrid imam al bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin littafin shi bi sigati tamrid fa ya yace wa yuzkaru ana ambatawa an abi huraira rafa'ahu kuna fahimtar wannan da kyau ko fi babu iza jama'a fi ramadan a babin da ke bayani akan mutumin da ya sake jima'i a ramadan mujalladi na hudu shafi na ɗaya. wa haza isharatun minhu ala da'afil wannan ishara bukhari yake akan cewa isnadin mai rauni ne shi yasa ya kawo shi ala sigati tamrid wa yuzkaru wa hukiya wa kila wa kun gano wannan da ko siga at-tamridiyya wa kaza fi kalam ibn khuzaimah as-sabiq في hadisi للحديث إشارة لضعف الحديث فقال فقد قال في تمام تبويبه fa inni la a'rifu ibnu mutawwis wala abahu al-imam ibnu khuzaima karkashin babin da ya kawo hadisin sai ya ishara zuwa ga raunin hadisin da ya ƙara babin kab sai ce kun ga ibnu mutawwis din can da baban shi ni ban san su ba wa qala sai ce in saha in ya inganta zimala ya ce kan kaddai faƙar da'afal hadithal allamatul albani rahimahullah babban malami albani ya na wannan hadisi a cikin daf'iful jami a lamba hadisi na dubu biyar da ɗari hudu da sittin da biyu yanzu kaga ana ta cewa wani ya roto waje kaza wani ya roto waje kaza hadisin guda nawa ne wa ɗaya ne ba kun gano wannan da kyau ku shi yasa ba mutum ya zo ya ce maka a littafi kaza littafi din ya gama hadisin guda nawa ne guda ɗaya ne ya inganta a'a duk watsar da shi duka kamar kai ne kai alula guda ɗari in ka gama wannan kai wata sai ka lissafa ɗari kana gama sai kai tusa akwai alulan ƙalal musannifu rahimahullah marubucin littafin buguya Allah ya ji ƙanshi ya ce an ibn abbasin radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yadda ural islami wa ƙawa'idu dini thalatha igiyoyin da ya haɗa musulunci gam da ginshiƙan da suka gina musulunci tsab to guda uku ne shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wassalatu da azumi wa saumi ramadan da azumin watan ramadan wassalatu da me da sallah na ce me sallah wa saumi ramadan da azumin watan ramadan faman taraka wahidatan min hunna duk wanda ya bar ɗaya daga cikinsu fa huwa kafirun wannan ya zama kafiri na uzu billahi min zalika Allah ya kiyaye mu da zama kafirai hadisi na tara cikin jeren giyan hadisan buguya mun gane wannan da kyau ko qultu mala akibo yace isnaduhu da'ifun isnadin wannan hadisi mai rauni ne akhrajahu abu ya'ala abu ya alayyatar da hadisin a lamba na dubu biyu da da uku arba'in tara. wa fihi mu'ammal bunu isma'il akwai mu'ammal ɗan isma'il cikin isnadin shi wa huwa sayyi'ul hifzi mutum ne mai mummunar hadda qala al-bukhari fihi al-imam al-bukhari faɗi game da shi yace munkarul hadis wa fihi aidan amr bunu malik an-nakari a cikin isnadin har ila yau akwai wani mai suna amur dan malik annakari lam yuwathiquhu illa ibn hibban babu wanda ya tausiki ya ce mutumin kirki ne sai ibn hibban mala ya ce wa huwa mutasahilun shi kuma ibn hibban mutum ne mai sakaci fit tauthiki wajen amincewa da mazaje kama huwa ma'arufun fi tausikihi lil majahil kamar yadda yake sanannen abu ne ibn hibban yana kallon mutane majahulai ma ya ce masu waɗannan mutanen kirki ne mala ya ce wadda afal haditha shekul albani fadilatul allamatul albani ya raunata wannan hadisi fi silsilatul ahadis da'ifa a cikin silsilatul ahadis da'ifa a lambar hadisi na 94 juz'in farko shafi na biyu da sha ɗaya Allah madaukin sarki ya masa kaiya da alkhairi subhanakallahumma mu biyam ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum